Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات صل وسلم وزد وبارك على رسول الله assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta alhamis da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran awon da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya za kuma mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jerin abubuwan da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo a hankali har zuwa ƙarshen shirin nan da 'yan dagigogi kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

Tuma da lanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. ta nuna matukar adawarta game da binciken da kotun hukunta mai laifuka ta duniya cewa da icc ta ce za ta yi game da yankunan palestinawa da isra'ila ta mamaye gwamnatin biden ba ta da kyakkyawar niyyar dagewa iran takunkumi a cewar shugaban kasar iran hassan ruhani ana ci gaba da kalubalantar matakin toshe intanet a jamhuriyar nijar don zuga cikakkun labaran amurka ta sanar da nuna matukar adawarta game da binciken da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya cewa da icc ta ce za ta yi game da yankunan falastinawa da isra'ila ta mamaye da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya ce amurka na nuna matukar adawa game da matakin na kotun ta icc haka kuma a cewarsa amurka za ta ci gaba da goyon bayan tsaron isra'ila musamman kan batutuwan da suka shafi rashin adalci ga isra'ilar amurkar ta kuma ce kotun ta lahe ba ta da kwarewar da za ta gudanar da binciken saboda isra'ila ba ta sanya hannu ba kan yarjejeniyar ta rom da ta tanadi kafa kotun kuma palestino ba ƙasa ce mai cin gashin kanta ba a jiya ne kotun ta icc ta fara binciken laifukan yaƙi da kuma mamayar da isra'ila ta yi wa yankunan palestinawa matakin da isra'ila ta yi tirar da allah wadda da shi yayin da falastinawa ke maraba da matakin babbar mai gabatar da kara ta kotun ta icc ko kuma cpe fatu suda ita ce za ta jagoranci gabatar da karar mai cike da sarkakiya da ke zargin isra'ila da kaddamar da yaƙi kan falastinawa musamman lokacin yaƙin zirin gaza a shekarar 2014 wanda ya yi sanadin mutuwar falastinawa akalla 2,500 shugaban kasar iran hassan ruhani ya bayyana cewa sabuwar gwamnatin amurka ba ta da kyakkyawar niyyar dagewa kasarsa takunkumi iran ta bakin shugaba ruhanin ta ce babatu da kuma rashin niyya ba zai warware takardamar da ake ciki ba game da yarjejeniyar nukiliyar kasar ta iran dole ne sai an ɗauki matakai a aikace ya kara har cewa idan dai har amurka ta ɗige wa iran takunkumi to ita ma iran za ta dakatar da matakan da take ɗauka game da yarjejeniyar nuklear da aka cimma da ita a shekarar 2015 shugaba ruhanin wanda ke bayyana hakan a taron mambobin gwamnatinsa ya kara da cewa abu ne mai sauki rage wa iran takunkumi idan dai har gwamnatin ta amurka tana da kyakkyawar niyyar yin hakan a jamhuriyar nijar bangarori daban-daban na nuna takaici game da matakin gwamnati na toshe kafar hanyoyin sadarwa na intanet a faɗin kasar ƙungiyoyin farar hula da dama a kasar sun ƙudiri aniyar shigar da ƙarar gwamnati da kuma kamfanonin sadarwa na kasar game da toshe intanet yau kusan kwana goma matakin da ya a cewar ƙungiyoyin ya saba wa 'yancin da kowa yake da shi na sanin halin da duniya take ciki musamman game da labarai da yammacin ranar 23 ga watan fabrairun da ya gabata ne aka katse kafar intanet a kasar ta Nijar bayan rikicin da ya biyo bayan sanar da sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na biyu wanda dan takarar jam'iyya mai mulki ya yi nasara a cewar hukumar zaben kasar ta Seni masana da dama na danganta toshe hanyoyin na intanet da abin takaici wanda tuni ya haifar da illa ga harkokin jama'ar kasar na yau da kullum yayin da kasashen duniya suka yi gumu da bakunan su kan lamarin babban dan takarar adawa na kasar alhaji muhammad usman ya wallafa a shafin sa na twitter cewa matakin kase intanet din wani yunkuri ne na toshe incin faɗar albarkacin baki to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran kasar rasha ta ce tana nan tana tunanin matakin mai da martani game da takunkuman da amurka ta kakaba mata fadar kremlin ta sanar cewa wannan siyasar ta takunkumi ba za ta hana ta ba cimma muradunta tare da shan alwashin mai da martani kamar kullum ga amurkar har ma da kasashen turai rasha ta ce babu wani sauyi da za a samu game da batun navalny wanda kasashen yamma suke amfani da shi a yunkurin cimma manufofinsu kan kasar ta rasha saboda babu wata hujja da suke da ita game da batun amfani da guba kan navalny. a shekaran jiya ne amurka ta sanar da kakaba takunkumi kan wasu hukumomin rasha da wasu 'yan kasar bisa zargin su da hannu wajen sanyawa alexei navalny guba da yake yi wa manema labarai karin haske kan lamarin wani jami'i a gwamnatin amurka ya bayyana cewa hukumomin leƙen asirin amurka sun gano cewa hukumar leƙen asirin tarayyar rasha ta sanya wa haɗan adawa na bali gubarnan ta bovichok a ranar 20 ga watan agustan shekarar 2020 jami'in ya ƙara da cewa wannan shine mataki na farko da amurka ta ɗauka kan wannan batu kuma wasu ƙari na nan tafe yana mai cewa amurka za ta yi aiki tare da ƙawayenta na turai wajen yin kira da a tunkari rasha a gasar cin kofin kwallon kafa na afirka na 'yan kasa da shekaru 20 wato kano u20 da ke gudana a mauritania kasashen ghana da uganda su ne za su fafata a wasan karshe na gasar hakan dai ya biyo bayan da ghana ta lalasa gambia da ci daya da nema mai ban haushi ita kuwa uganda ta ɗauke tunisia ne da ci hudu da daya a wasan da suka buga ranar litinin hakan ya sa za a fafata a wasan ƙarshe tsakanin ghana da kuma uganda a ranar asabar mai zuwa yayin da gambia da tunisia za su kara a neman matsayi na uku a gobe juma'a idan allah ya kai to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To ga da son barka dauke da labaran duniya yanzu kuma za mu duba wasu daga cikin jaridu da muke dauke da su daga tarayyar najeriya mulega jaridunmu na yau zan fara duba jaridar nan ta premium times da kawo labarin cewa kungiyar masu kayan gwari ta najeriya wato tumatari da albasa tattasai a tarugu da kuma 'yan kasuwa masu cinikin dabbobi ta ƙasa sun janye yajin aikin da suka shiga na dakatar da kai kayayyaki zuwa kudancin tarayyar najeriya ƙungiyar ta janye yajin aikin ne bayan tattaunawa da wakilin gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar kogi yahaya bello bayan amincewa da janye yajin aikin ƙungiyar ta mika wasu buƙatu guda biyar ga gwamnatin tarayya domin gabatar da su ga shugaba muhammadu buhari sai dai ƙungiyar ta ce za ta koma yajin aiki idan gwamnati ta yi watsi da waɗannan bukatu da ta gabatar ta kuma sanar da hakan ne a ranar jiya laraba bayan ganawar da aka yi farashin kayan abinci dai da kuma naman shanu ya yi tashin koron zabi a kudancin taron najeriya sakamakon daina kai kayan abinci da haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu safarar ka abincin da kuma dabbobi zuwa kudancin najeriya ɗin ta shiga ita dai wannan ƙungiya tana neman diya ta naira biliyan 400 da 75 a matsayin diya ta rayuka da kuma dukiyoyi na 'yan arewa waɗanda suka salwanta a rikice-rikicen baya da suka wakana a kudancin najeriya to sai kuma wani labarin wanda shi ma jarida ta premium times ta kawo da ke cewa majalisar tarayya ta kaɗo yadda aka karkatar da ɗanyen man fetur ga wasu matattun matatattun mai na tarayyar najeriya ɗin wanda ya kai ganga miliyan biyar da dubu biyar a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ranar jiya ce majalisar tarayya din ta umarci kwamitin lura da harkokin mai ki binciko yadda aka yi wannan harkalla cikin shekara ta 2018 inda aka sayar da ɗanyen man fetur mai tarin yawa ga matatattu waɗanda an tabbatar da cewa sun mutu a ƙarƙashin tsarin da aka amfani da shi wajen sayar da wannan ɗanyen man ana sayar da ɗanyen mai ɗin ne ga masana'antu na tace mai su kuma su rika baiwa nnpc wasu nawayin albarkatun mai da ake tacewa daga ɗanyen mai a ƙarƙashin wannan tsari da nnpc ce kadai take da ikon shigo da tataccen man fetur a cikin najeriya dan majalisar tarayya maki ne shine ya tare da wannan magana a matsayin wani kuduri wanda ya gabatar a gaban majalisa din a ranar jiya laraba ya nemi majalisa ta bincika yadda a cikin shekara ta 2018 aka bayar da dan yaman fetur har ganga miliyan 5.2 ga wasu tsoffin matatattun mai na cikin gida wanda shekaru aru aru ba sa aiki wannan lamari dai ya faru ne a daidai lokacin da shugaba muhammadu buhari ne ministan harkokin mai na najeriya yanda kuma shi kuma ibe kaciku yake a matsayin karamin minista sai kuma marigayi mai kanti baro yake a matsayin shugaban nnpc na lokacin dan majalisa maki ya buga misali da kuma hujjoji na rahoton nnpc na shekara ta wanda ya tabbatar da cewa waɗancan gangunan ɗanyen mai har miliyan 5.2 babu bayanin su a cikin abin da aka rubuta akan bayanin kudaden cinikin mai na shekara ta 2018 ta sai kuma jaridar independent wanda ta kawo wani labarin da ke cewa gwamna zulum na jihar borno ya buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da ta nemi taimako na kasashen ketare wajen yaƙi da mayakan ƙungiyar boko haram gwamna zulum ya bayyana hakan ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a jiya laraba a gaban taron gwamnoni na jihohin arewa maso gabacin najeriya wanda ya gudana a garin bauchi ya ce yana yin kira da babban murya gwamnatin tarayyar najeriya da ta nemi taimako daga kasashen ketare wanda suke makwabtaka da najeriya din musamman jamhuriyar nijar da kuma chadi domin murkushe 'yan bindiga a cikin kasar zulum ya ce hakan zai taimaka matuka wajen samun damar kawo ƙarshen wannan babbar matsala ta tsaro musamman maganin cewa dukkan waɗannan kasashe suna da irin wannan matsala amma kuma yin aiki tare da gwamnatin najeriya din zai taimaka wajen karya lagwan 'yan bindiga a yankin baki daya Toma da yanzu sai a gyara zama domin a saurari sauran shashen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. mu a yau.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 da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fito fili ta zargi jamhuriyar musulunci ta iran da hannu a kaddamar da hari kan jirgin ruwanta a gabar tekun oman Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi da'awar cewa Iran ce ke da alhakin harin da aka kai kan jirgin ruwan haramtacciyar ƙasar Isra'ila a gabar tekun Oman a ranar Juma'ar da ta gabata yana mai jaddada cewar a fili yake Iran ta kaddamar da hari kan jirgin ruwan ne saboda ita ce babbar makiya ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila sakamakon haka Netanyahu ya yi gargadin cewa sojojin gwamnatinsa za su kaddamar da hare-hare kan manufo. manufofi da masalahohin Iran da suke yankin gabas ta tsakiya a matsayin mai da martani yana mai cewa Iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba shin an amince da hakan ko akwai masu kokwanto? wannan ita ce maganar da abokinsa Joe Biden shugaban kasar Amurka ya tabbatar masa kamar yadda Netanyahu ya jaddada cewa za su ci gaba da ɗaukan matakan matsin lamba kan kasar Iran domin ganin ba ta mallaki makamin nukiliya ba wannan furuci na firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila yana zuwa ne a daidai lokacin da majiyar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ta sanar da cewa tana duba yiwuwar mai da martani kan harin da kasar iran ta kaddamar kan jirgin ruwan haramtacciyar kasar isra'ila saboda lamari ne da ba zai yiwu a haƙura kansa ba domin hari ne kan jirgin ruwa da bayi da alaka da aikin soji ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi zargin cewa iran ce ta kulla makarkashiyar kaddamar da harin yayin da babban hafsan hafsoshin sojin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce hari kan jirgin ruwan yana matsayin faɗakarwa ce cewa barazanar iran bata takaita kan shirinta na makamashin nukiliya ba a nata bangaren jamhuriyar musulunci ta iran ta yi watsi da zarge-zargen jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman firaministan kasar benjamin netanyahu da yake kokarin bayyana cewa iran ce kai tsaye ke da hannu a hari kan jirgin ruwan haramtacciyar kasar isra'ila a gaban tekun oman jamhuriyar musulunci ta iran ta karyata matakin da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya dauka na nuna yatsar zargi kan kasar iran na hannu a fashewar da ta faru a jirgin ruwan kasuwancin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a gabar tekun oman a lokacin da ya fito daga tashar ruwan damam ta kasar saudiya akan hanyar sa na zuwa kasar singapore iran tana mai kore zargin da rashin tushensa mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran sa'id khatib zadi ya jaddada cewa haramtacciyar kasar isra'ila ita ce umul isan faruwar duwata matsalar bullar rashin zaman lafiya da tsaro a yankin yankin yana mai jaddada cewa yankin tekun fasha da tekun oman suna daga cikin yankunan da iran take kula da tsaronsu tare da sanya ido kan abin da ke kai komo a yankunan kuma ba za ta taɓa sakacin ganin an watsa maganganunta da hankali da tsaro a yankunan ba Khadib Zade yana jaddada cewa ba wai Iran tana karyata wannan zargi ba ne kawai tana jin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tun tsawon watanni ta fara ɗaukan wasu matakai marasa kan gado da suke barazana ga tsaron ƙasar Iran amma Iran tana madakata kuma za ta mai da martani mai gauni nan take a daidai lokacin da ta fuskanci duk wani harin wuce gona da iri kanta har ila yau jamhuriyar musulunci ta Iran ta jaddada cewar matsayin zargin haramtacciyar kasar Isra'ila kan akan kasar iran yana nuni ne kan rashin gaskiyarta domin tana nufin kunna wutar matsala ce da tarzoma a yankin yammacin asiya to amma tsaron yankin tekun fasha yana da tsananin muhimmanci ga ƙasar iran kuma za ta ɗauki duk matakin da ya dace kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran hatib zade ya kara da cewa firaministan gwamnatin haramtacciyar Ƙasar isra'ila yana ɗauke da cutar matsalar kwakwalwa don haka ya zaci ta hanyar irin wannan zargi ne za su magance matsalar da take ke faruwa a yankin Falastinu da suka mamaye tabbas gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ita ce tushen bullar tarin matsaloli da rashin zaman lafiya a yankin yammacin Asiya amma jamhuriyar musulunci ta Iran tana bin al'amura da lura da basira manazarta kan harkokin da suke faruwa a haramtacciyar kasar Isra'ila sun bayyana wannan barazana na firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu a matsayin kokarin janyo rashin tsaro a yankin da nufin gwada wa kasashen Larabawa larabawan yankin cewa haramtacciyar kasar isra'ila za ta iya wanzar da matakan tsaro gare su alhalin ita kanta tana fama da matsalar rashin tsaron kanta ta yaya za ta wanzar da tsaro ga waninta shaidar ganin ido kan abin da ya faru a gabar tekun oman tawagar kula da kasuwancin kasar birtaniya ta bayyana cewa an ji fashewar wani abu ne a jirgin ruwan haramtacciyar kasar isra'ila a tekun oman tana mai jaddada cewa a farkon bincike da aka gudanar jirgin yana cikin aminci kuma ma'aikatan suna cikin ƙoshin lafiya amma babu wani bayani kan musabbabin fashewar da ta faru sai dai ana ci gaba da gudanar da bincike kamar yadda ake gargaɗin jirage da suke zirga-zirga a yankin kan yin taka tsantsan kamfanin Riot Global Maritime Security da ke kula da tsaron ruwa na kasar Birtaniya ya bayyana cewa jirgin ruwan mallakin wani kamfanin haramtacciyar kasar isra'ila ne kuma yana kan hanyarsa na zuwa kasar singapore ne daga tashar ruwan garin damam na kasar saudiya yayin da ma'aikatar sufurin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa ba ta da masaniyar cewa an samu wata fashewa a jirgin ruwan kasar a yankin mai sharhi kan harkokin yaƙi da dabarunsa brigadier general amin hadiyat mai ritaya ɗan ƙasar labanan ya jaddada cewar fashewar da ta faru a jirgin ruwan haramtacciyar kasar isra'ila a yankin gabar tekun oman akwai yiwuwar hari aka kai kan jirgin kamar yadda akwai tsammanin wani makirci ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kitsa na tada wani abu mai fashewa da nufin samun damar tura sojojinta zuwa yankin a fili yake cewa yana daga cikin manyan manufofi da firaministan haramtacciyar kasar isra'ila da yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman suka so cimmawa Ƙoƙarin ganin kafin karshen wa'adin mulkin shugaban kasar amurka donald trump ya dauki matakin kaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran amma rashin cikan wannan buri ya wurga babban bakin ciki da kuna zuci gare su tabbas gwamnati mara tsari da ɗabi'ar hauka mai nuna wariyar launin fata da tsatsauran ra'ayi a amurka ta kawo ƙarshe ba tare da cimma burin masu bakin ciki da ƙyashi ba inda ta bar su cikin halin takaici da ɓacin rai wato firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da benjamin netanyahu da muhammad bin salman yarima mai jiran gadon kasar Saudiyya. Netanyahu da Ibn Salman sun yi kokarin ganin sun rusa jamhuriyar musulunci ta Iran tare da firgita al'ummar ta da wurga tsoro da fargaba a cikin zukatan masoyanta ta hanyar yin amfani da haukar Donald Trump da zafin kai gami da zugon Mike Pompeo da kuma tsatsauran ra'ayin John Bolton tabbas ba a samu wata gwamnati da take dauke da manufofin Yahudawan sahayuniya a kasar Amurka ba irin tsohuwar gwamnatin Donald Trump inda gwamnatin Trump ta zame tana kare munanan manufofin sahayuniyanci ci ido rufe a fagen siyasar duniya yan sahayuniyan duniya sun yi amfani da tsohon shugaban kasar amurka donald trump wajen ɗaukan matakan ƙaƙaba tarin takunkumai kan jamhuriyar musulunci ta iran musamman a harkar tattalin arziki da nufin durkusar da kasar duk da matakan zugo da ingiza kan ɗaukan matakin ƙaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran bai tasiri kansa sosai ba saboda wasu dalilai hakika da ɗan ta'adda na tanyahu yana da ƙarfin gwiwar ƙaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran to lalle da ya kaddamar da harin a zamanin shugabancin donald trump mai dauke da aƙidar kare bakar siyasar yahudawan sahayuniya ido rufe kamar yadda donald trump bai dauki matakin karfafa na tanyahu kan gigin kaddamar da hari kan kasar iran ba saboda masaniyar cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta yi kasa a gwiwa wajen mai da martani ba lamarin da zai wargaza makirce-makircen yahudawan sahayuniya masu yawa a yankin gabas ta tsakiya. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kwarewa da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na radio hausa voh daga nan birnin tehran da ke tattaro ra'ayoyi mabambanta na masu saurare da suka shafi rayuwa ta da kullum zamantakewa tattalin arziki siyasa tsaro al'adu sada zumunci da dai sauransu Assalamu alaikum dandalin muryoyi masu saurare na sashin Hausa rediyo da TV BOH da ke birnin Tehran. Na ku mai sauraron ku kuma shugaban masoya Radio da TV BOH Ibrahim Iramadake. na zan bayyana shi dangane da matsalar tsaro da ake fama da shi a kasar nan tamu Najeriya. Yanda na ji fadan shugaban ƙasa tana faɗin cewa ta dakatar da shawagin jiragen sama a jihar zamfara saboda dalilai na tsaro to ni na ganin fa sace an mata da sauransu ba zamfara kadai ba ne ake yi to amma wannan ni na ganin 'yan siyasa sun mai da wato al'ummar najeriya marasa wayo marasa tunani ana wasa da hankalin wannan suna yin wani abu ne yadda ka san wasan kwaikwayo to dai muna fata fatan za su gera gaskiya na ku ibrahim idan mataki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi dan tsokaci game da yan siyasa na niger to yan siyasa dan allah kuma talaka adalci shugabanni kuma talaka adalci kun ce zaɓin allah zaɓin allah wanga fa shine zaɓin allah din wa zaɓin mu bane ba zaɓin allah ne allah shi ya ga dama ya zaɓi kayansa ga lokacin da ya so saboda haka sai mu kai dangane ga allah mu sa addinin musulunci a cikin cikin zukatunmu duka ɗaya ne gaba ɗaya mu daina nuna kabilanci mu daina nuna bambanci mu daina tashe-tashen hankula idan ku manyan namu shugabanni in kuka sa muka tada hankalinmu a cikin ƙasar nan talaka suka tada hankali a cikin ƙasar nan to ku san da cewa ku ba ku bane za a kashe tun da babu ɗiyanku a ciki babu ƙannanku a ciki kurin talaka ne za ku sa su yi tababatu su je ko a kashe su ko a kame su ko kuma a su shiga wani miyacin hali to a bar wannan din shine zaɓin Allah kawai a yadda a dangana a kai dangane ga ubangiji mu gazibin yanayin mulkin shi kamun ludiyan shi na ku mai sauraron ku na agwa mai faci daga nan zanda. Assalamu alaikum sashen Hausa na radio da muryar musulunci ta iya tare da sauran ila Adamu mazaunin da daular Larabawa. A gaskiya ba mu ji daɗi ba abin da ke gudana a jamhuriyar Nijar dangane da zanga-zanga da ta biyo baya an sanar da sakamako na zaɓe da ya gudana. To ya kamata fa al'ummar Nijar su gane da cewa jagororin nan nasu masu sa su fito su yi zanga-zanga su yi abin da bai dace ba akan titi suna kone-kone to ya kamata su gane inda abin kirki ne fada su ma jagororin za su zauna a yi tare da su to amma da yake ba abin kirki ba ne sai dai su ba su umarni su suna can daga gefe to ya kamata su gane haka ba daidai ba ne assalamu alaikum gidan rediyo iran sunana ibrahim lara da karamar hukumar kirista sun a jihar jigawa to zaɓe da aka yi wa wannan bazun muhammad a ƙasa. ta jamhuriyar Nijar wuri fatan mu Allah isa ya zama mai tausayin talakawa dukkanin abubuwan da suke a Nijar wanda babu ana roƙon Allah isa ya kawo wannan abubuwa domin ci gaban wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar su kuma yan adawa su rungumi kaddara kuma shi ma ya haɗa kan yan ƙasa domin a gudu tare a tsira tare a wannan ƙasa domin a yi su ake a yi wa talakawa aiki da fatan bazun muhammed zai haɗa kan al'ummar mutanen Nijar a yi zama na lafiya a yi maganin dukkanin abin da mutane suke yin tsoron shi da fatan Allah kawo mana nasara a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya. Na gode gidan Radio Iran Jamhuriyar Musulunci sunana Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar kiri ta san a jihar Igawa a halin yanzu ina garin mu na Gafta da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Ibrahim dan Fulani yari mai asinala da ke garmar hukumar wurji a nan jihar tarayyar Najeriya. A ra'ayina a yau zan yi kira ga al'umma da matasa a ƙasar Nijar waɗanda suke yin zanga-zanga da ƙone-ƙone ina kira a gare su wannan abin da suke yi ba abu ne da ya dace ba idan ba su gamsu da sakamakon zaɓen da aka gudanar ba sai su bi matakin da ya dace a wajen zuwa kotu domin ganin an gwato musu haƙƙinsu domin ina ganin idan kotu ta yi bincike ta gane abin da suke faɗa gaskiya ne to ina ga kamar za ta gwato musu da haƙƙinsu ya kamata su kai kukansu wajen alƙalan kotunan zaɓe ba wai su tsaya tana yi wa yan uwansu asara ba suna ne musu dukiya ya kamata su mai da hankali ga abin da ya dace na gode mai magana ibrahim dan fulani ya yare da ke wurin yanan jihar bauchi najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na jamhuriyar musulunci biyar da na tahir yam tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shigo shirin ne domin tsokacin dangane da batun zaben da aka yi na jamhuriyar niger wanda dan takarar pnds tarayya mai mulki bazum muhammad ya yi nasara to muna kira ga al'ummar nijar da su rungumi kaddara kuma sa'aran su cewa allah isa wannan shine ya cancanta kuma shine mafi alkhairi ga kasar nijar da zama kuma shine mafi alkhairi ga nahiyar mutu afirka baki da muna fatan allah isa shine zai kawo karshen wannan ta'addancin tashi-tashin hankali da suke attabar yankunan mu allah isa shi zai kawo zaman lafiya a nahiyar mu afirka baki ɗaya daga jamhuriyar nijar kan gabaki ɗaya daga sauraron ku tahir kan Tahir Salamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa Idris dau jihar Bauchi game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama mai kira ga al'ummar jamaforiyar niger ya kamata ku kai zuciya nesa domin kaucewa tashe-tashen hankula da kone-kone da asarar dukiyoyi a kasar ku kuma ina kira ga bangarorin jam'iyyun adawa da ba su amince da sakamakon zaɓe da hukumar zaben ƙasa sarfeni ta bayar kuma ya kamata su gaya kotu domin neman haƙƙinsu kuma ina fatan Allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a jamhuriyar Nijar da ma mu na Afirka baki ɗaya. Na gode rediyo BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Bigawa ita su da ɗau jihar Bauchi. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji murayensu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. lafiya tun sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga hannun mai sauraro mu malam shafi'u na titin zurot a birnin kano na tarayyar najeriya wanda yake cewa Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zauren amsa tambayoyin tarbiyya na radio hausa voh tehran tambaya ta ga wannan filin ita ce shin menene matsayin iyaye a wajen mutum da kuma dukiyarsa wato ina nufin iyayen mutum suna iya cin dukiyar 'ya'yansu amma kuma ba abin da zai iya yi ku huta lafiya mai sauraron ku muhammad shafi'u to madalla malam muhammad shafi'u daga birnin kano da wannan tambayar da fatan kana kusa da radiyonka don sauraron abin da muka tanadar maka dangane da amsan tambayarka da farko bari mu fara da aya alkur'ani mai girma inda allah ta'ala yake ambaton iyaye saboda girmansu ga musulmi allah yana cewa kuma ubangijinka ya hukunta kada ku bauta wa kowa face shi kuma game da mahaifa biyu ku kyautata kyautatawa ko dai ɗayansu ya kai ga tsufa a wurinka ko dukkaninsu biyu to kada ka ce masu tir kuma kada ka tsawace su kuma ka faɗa musu magana mai karimci cikin suratul isra'i aya ta 23 a wannan ayar allah ta'ala ya gwama bautarsa da kyautatawa iyaye ma'ana ya haɗa bautarsa da kuma kyautatawa iyaye don muhimmancin kyautatawa iyayen ko da kuwa ba musulmi ba ne musamman kuma a lokacin da ɗayansu ko kuma dukansu biyu mahaifi da mahaifiya sun tsufa a daidai lokaci da suke buƙatar taimakon 'ya'yansu a wannan lokaci na ƙarshen rayuwarsu sai dai idan sun nemi ka saba wa allah to a nan kam ba za ka yi musu biyayya ba wannan dai shine matsayin mahaifa a musulunci amma dangane da tambayar muhammad shafi'u na cewa dukiyarka da iyayenka suka ce za ka tambaye su ko kuma idan iyayenka suka salwantar da dukiyarka kana iya neman haƙƙinka a wajensu wasu malaman fikihu sun bayyana cewa dukiyar mutum da ɗansa nasa ne kamar yadda ya zo cikin wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da wani yaro ya kawo ƙarar mahaifinsa kan cewa ya hana shi gadon mahaifiyarsa da ta rasu kowa ya san cewa idan mahaifi ko mahaifiya sun rasu to 'ya'yansu za su gaje su amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan ya ce masa ai da kai da dukiyarka na mahaifinka ne sai dai wasu malaman suna ganin sabanin haka don da farko suna ganin hadisin da ya yi magana kan cewa da kai da dukiyarka don na mahaifinka ne ba a fahimci dalilan da suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hakan ba wato cikakken hadisin shine wani mutum ne matarsa ta rasu da haka dukiyar da ta bari ya ɗauke su gaba ɗaya bai ba wa ɗansa wani abu a ciki ba daga nan ne sai ɗansa ya kai ƙaransa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda ya tambayi mutumin abin da sa bai ba shi gadonsa ba sai ya ce ai dukkanin abin da na gada wajen mahaifiyarsa na kashe masa ne a nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce masa ai kai da dukiyarka duk na mahaifinka ne wasu malamai suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi haka ne don nuna matsayin iyaye a wajen 'ya'yansu kuma a fagen ladabtarwa ne ga yara dangane da hakkin iyaye a kansu amma batun gado kuma yi alkur'ani ne suka raba gado don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa a wannan hadisin baya maganan baya maganan rabon yaya a cikin dukiyar da iyayensu suka bari kamar dai yadda ya zo cikin aya ta goma sha a cikin suratun nisa inda Allah ke cewa kuma kuna da rabin abin da matanku suka bari idan ba su haihu ba har zuwa ƙarshen ayan inda wannan aya take nunawa 'ya'ya suna iya gadon iyayensu maza ko mata mahaifi ko mahaifiya rabo ne na allah ta'ala amma idan iyaye matalauta ne suna da haƙƙin ɗaukar dukiya daga cikin dukiyar 'ya'yansu gwargwadon larura ko kuma daidai abin da za su ci su sha wannan kamar yadda wasu malamai suka fahimci al'amarin kenan. don alhakin ciyar da iyaye da biyan bukatunsu na yau da kullum yana kan 'ya'ya ne idan suna da hali kuma iyaye mabukata ne don haka dangane da amsar muhammad shafi'u muna iya cewa iyaye suna da damar ɗaukar dukiyan 'ya'yansu amma gwargudon ci da sha da kuma larura na rayuwa fiye da shi yana buƙatar izininsu ko amincewarsu masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma sai shirin mai karshe wato shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar lamurin da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. Shakka babu batun zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar wanda sakamakonsa ya tabbatar da dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki cewa da bazu Muhammad ya lashe na ɗaya daga cikin ababen da ake tufa albarkacin baki a ciki da wajen kasar. a cikin shirin zamu ji wane ne sabon shugaban kasar ta Nijar Muhammad Bazoum da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla a jamhuriyar Nijar hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta sanar da sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasar zagaye na biyu inda ta bayyana dan takarar jam'iyya mai mulki a kasar cewa da Malam bazu Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben dukur cewa yanzu za a mika sakamakon ga kotun tsarin mulkin kasar wacce za ta tantance sakamakon nan gaba. wane ne ma bazum muhammad sabon shugaban grâce à son langage franc cet éloquent philosophe a su à des moments difficiles renverser la vapeur il a des formules dont il garde le secret pour que ça vienne ceux qui ont été impliqués dans la terreur qui s'est abattue sur ce pays auront à répondre de leur forfaiture. Que cela s'entende. Muhammad Bazum wanda Balarabe ne dan kabilar Ulad Suleiman daga jihar Difa an haife shi a shekarar 1960 bayan shekaru kimanin shida a Difa. Bazum ya soma karatun firamare da sakandare a Zandar kafin ya tafi jami'ar Dakar a Senegal inda ya karanci ilimin falsafa a shekarar 1984. Bazum malamin makaranta ne ya kuma koyar da ilimin falsafa a shekarar 1985 zuwa 1989 a jihar tawa daga nan kuma ya koma jihar maradi ya ci gaba da koyarwa a fannin falsafa bazum ya fara gwagwarmaya ne a kungiyar malaman makaranta har zuwa kungiyoyin kwadago wannan gwamnati ce ta kai ga kafa jam'iyyar pnds tarayya bayan bazum ya haɗu da muhammadu isufu a wani taron ƙasa da aka gudanar a shekarar 1991 Dans ce que nous sommes en train de faire, c'est des responsabilités que nous sommes en train de situer, quel que soit par ailleurs d'où ils sont ici et quels que soient les moyens dont ils peuvent disposer maintenant pour faire du chantage sur la conférence nationale. Je vous remercie. bazum ya yi wa muhammadu isufu mataimakin shugaban jam'iyyar pnds tarayya kafin isufu ya zama shugaban kasa a shekarar 2011 ya rike mukamin sakataren harkokin waje karkashin ma'aikatar harkokin kasashen waje a zamanin gwamnatin rikon kwarya ta amadu shefu daga shekarar 1991 zuwa 1993 ya zama haɗin majalisa har sau hudu ƙarƙashin jam'iyyar pnds tarayya daga mazaɓar garin taskir na jihar zandar ya rike mukamin ministan harkokin waje sau biyu daga shekarar 1995 zuwa 1996 da kuma 2011 zuwa 2015 an sake zaben bazum a matsayin dan majalisa a shekarar 2016 kuma bayan sake rantsar da isufu a wa'adi na biyu ya nada bazum ministan harkokin cikin gida ya kuma rike mukamin minista a fadar shugaban kasa a shekarar 2015 kafin ya zama ministan harkokin cikin gida a shekarar ta 2016 a ranar 31 ga watan maris na shekarar 2019 ne jam'iyyar pnds tarayya mai mulki da yake shugabanta tun cikin shekarar 2011 ta tsayar da shi a matsayin dan takararta a zaben shugabancin kasar na ranar 27 ga watan disamba na shekarar 2020 chers amis, avec beaucoup d'humilité, que j'accepte votre décision qui me touche au plus profond de mon cœur. daga bisani dai bazum muhammad ya yi murabus daga mukaminsa na ministan cikin gida a ranar 29 ga watan yunin shekarar 2020 domin takarar shugaban kasa. bayan kadawar guguwar siyasa wacce ta kai ga fafatawa a zagaye na farko na zaben shugaban kasa bazum muhammad ya lashe zaben na watan disamba 2020 da kashi 39.33 cikin 100 na yawan kur'un da aka kada yayin da tsohon shugaban kasar wanda ya samu goyon bayan jagoran 'yan adawa na kasar malam muhammad ahmadu wato alhaji muhammad usman ke biye masa da kashi 16.99 cikin sauran jam'iyyun da ke biye masa sun hada da seno omar na jam'iyyar msd nasara ta tsohon shugaba mamadu tanja wanda ya zo na uku sai kuma albade abuba na jam'iyyar mpr jamhuriya wanda ya zo na hudu yayin da ibrahim yakuba na jam'iyyar mpn kishin kasa ya zo na biyar bayan dai kasa samun wanda ya samu kashi hamsin cikin ɗari ne na yawan ƙuri'un da aka kada yasa aka ayyana zuwa zagaye na biyu na zaben shugaban kasar a ranar 21 ga watan fabrairun 2021 kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada baya ga hakan ne jam'iyyun siyasa na kasar suka yi ta kawance inda wasu daga cikinsu suka mara baya ga dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki daga cikinsu kuwa akwai jam'iyyar ta zo ta uku da kuma wacce ta zo ta hudu a sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na farko shi ma dai dan takarar 'yan adawa cewa da Alhaji Muhammad usman ya samu goyon bayan wasu jam'iyyun siyasa na kasar ciki har da jam'iyyar mpn kishin kasa da kuma wasu jam'iyyun yakin neman zaben na Nijar ya yi zafi sosai idan aka kwatanta da na shekarun da suka gabata kalamai marasa daɗi da zarge-zarge iri daban-daban sun yi ta fitowa daga bakin 'yan siyasa da ma wasu 'yan kasar wannan ya kai har ga wasu jam'iyyu suka nuna shakku a game da sahihancin takardun zama ɗan ƙasa na ɗan takarar jam'iyyar jam'iyyar ta PNDS tarayya mai mulki ta hanyar mika korafe-korafe ga kotun tsarin mulkin ƙasar wacce kusan sau hudu tana watsi da karar da jam'iyyun suka shigar a gabanta game da takardar zama ɗan ƙasa na ɗan takarar jam'iyyar ta PNDS tarayya mai mulki shi kansa bazum muhammad ya sha musanta zargin musamman a yakin neman zabensa kamar yadda ya bayyana a wani taron neman ƙuri'a a birnin da magaram zandar sun rasa dubara suke wayansu maganganu wanda ba su dace ba domin a tsarin demokrasiya a tafarkin jamhuriya ba a kawo zancen kabila ba a kawo zancen jiha jamhuriya 'yan ƙasa duk ɗaya su a sakamakon zaben shugabancin ƙasar zagaye zagaye na biyu da aka gudanar hukumar zaben kasar da ta ayyana bazu muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben da kashi 55.75 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada kamar da hukumar zaben kasar ta sanar ga dai jawabin da ya yi bayan sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben na ma Allah godiya da ya sa matsayi mahi girma a ƙasa na ma al'umma godiya da ta zaɓe ni kuma na jinjina ma jama'a da yanda suka yi yakin zaɓe cikin tsanaki aka yi zaɓe cikin kwanciyar hankali wannan ya nuna cewa lalle al'ummar niger ta amince da demokrasiya da tsarin demokrasiya da sharruɗa da dokokin demokrasiya wannan babban ci gaba ne ga ƙasa na kira ga adawa musamman president muhammad usman wanda muka yi hamayya da shi a zagaye na biyu da aiki tare don mu kawo kwanciyar hankali cikin ƙasanmu shi lattijo ne na san shi kuma yana kira gare shi ya nuna dottako sa ƙasanmu ta ci gaba maimakon tashi hankali da harkici wanda ba su da albarkar komi na jam'iyyu wanda suka mara mini baya godiya da gudunmawar da suka ka mini wanda sakamakon ta ita ce wannan nasarar da na samu idan dai har kotun tsarin mulkin kasar ta amince da sakamakon da hukumar zaben kasar ta mika mata domin neman amincewa muhammad Basum zai zama shugaban kasar na biyu a ƙarƙashin jamhuriya ta bakwai inda zai gaji shugaban kasar mai barin gado alhaji muhammad isufu wanda wa'adin mulkin sake kawo ƙarshe a watan afrilu a sakamakon wucin gadi da hukumar ta taseni ta sanar dan takarar jam'iyyar adawa na rdr canji muhammad usman ya samu kashi 44.25 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada a zagaye na biyu sai dai tun kafin bayyana sakamakon gamayar jam'iyyun adawa na kasar suka fitar da sanarwar watsi da sakamakon tare da gargaɗin hukumar da kada ta sanar da sakamakon mai cike da magudi furucin jam'iyyun hamayyar bai zo da mamaki ba kasancewar tun yakin neman zaɓe ne jam'iyyun ke korafe-korafen cewa jam'iyyar mamlaki na shirin tabga magudi batun da jam'iyyar take masantawa ga dai kaɗan daga cikin kalaman alhaji muhammad usman yanzu lokaci ya zo inda kuke da magana yan alku aje mazaɓa kuma a tsaya saboda su o'o beraye sarakan sata rahotanni da kasar dai ya sun ce an dai ta kone-konen tayoyi da kuma artabu tsakanin magoya bayan 'yan adawa a wasu sassan kasar musamman ya mai babban birni da kuma birnin da magaram zandar bayanai kuma da kasar sun kuma ce an toshe kafofin sadarwa na zamani a wayoyin hannu watakila a wani yunkuri na dakile sakonnin da ake ta yayatawa na kiran fitowa zanga-zangar adawa da sakamakon zaben wannan zaben da ya gudana a jamhuriyar Nijar yana da matukar mahimmanci a gare ta kasancewar shi ne karan farko tun bayan da kasar ta hawo farkin demokradiyya bayan da kasar ta samu yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na faransa duk wani yunkuri da aka yi a baya na mika mulki bisa ta farkin demokradiyya ya gamu da cikas sakamakon juya mulki na soja da kasar ta yi ta fuskanta babban kalubalen da ke gaban sabon shugaban kasar a yanzu sun hada da matsalar tsaro da ke addabar kasar a yankunan gabashi da kuma yammaci nijar na fuskantar barazanar mayakan da ke ikirari da sunan jihadi a yankin nan da ake kira na iyakoki guda uku na burkina faso mali da kuma nijar ɗin ko a ranar lahadi ta gabata yayin zaben shugabancin kasar zagaye na biyu wata nakiya da aka dana ta yi ajalin jami'an hukumar zaben kasar guda bakwai a yankin sai kuma matsalar boko haram daga najeriya da ke kai hare-hare lokaci zuwa lokaci a jihar difa wani kalubalen kuma da ke gaban sabon shugaban kasar shine farfado da tattalin arzikin kasar da hada kan al'umma duba da yadda yakin neman zaben kasar na baya-bayan nan ya raba kanuwa 'yan kasar ya kuma haddasa fargaba ga jama'ar kasar akan makomar zumunta ko wantaka da kasar ta jima tana alfahari da shi an dai tsammanin kasar za ta bada misali na gari ga afirka a bisa farkin demokuraɗiyya idan dai har kasar ta samu mika mulki cikin ruwan sanyi ga wani shugaban kasar da aka zaba kamar da yadda shugaban kasar mai barin gado alhaji isufu muhammadu ya yi alkawari bayan cika alkawarin da ya ɗauka na cewa shi ba zai kuskure kundin tsarin mulkin kasar ba domin neman wani wa'adi. To masu saurare duba da lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan zan duka aya ashar na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya tsakanin juna. kawo karshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci amma da kima sauran yan dakiƙoƙi kaɗan Hassan Barka sake dawowa domin ta so mana kusa daga cikin labaran da aka saurara. Amurka ta sanar da nuna matukar adawarta game da binciken da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya cewa da ICC ta ce za ta yi game da yankunan Falastinawa da Isra'ila ta mamaye. Da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka na nuna matukar adawa game da matakin na kotun ta ICC. haka kuma a cewarsa amurka za ta ci gaba da goyon bayan tsaron isra'ila musamman kan batutuwan da suka shafi rashin adalci ga isra'ilar amurka ta kuma ce kotun ta lahe ba ta da kwarewar da za ta gudanar da binciken saboda isra'ila ba ta sanya hannu ba kan yarjejeniyar ta rom da ta tanadi kafa kotun kuma palestino ba ƙasa ce mai cin gashin kanta ba a jiya ne kotun ta icc ta fara binciken laifukan yaƙi da kuma mamayar da isra'ila ta yi wa yankunan falastinawa matakin da isra'ila ta yi tarar da allah wadda da shi yayin da falastinawa ke maraba da matakin babbar mai gabatar da kara ta kotun ta icc ko kuma cpe fatu bensuda ita ce za ta jagoranci gabatar da karar mai cike da sarkakiya da ke zargin isra'ila da kaddamar da yaƙi kan falastinawa musamman lokacin yakin zirin gaza a shekarar 2014 wanda ya yi sanadin mutuwar falastinawa akalla 2,500 shugaban kasar iran hassan ruhani ya bayyana cewa sabuwar gwamnatin amurka ba ta da kyakkyawar niyyar dagewa ƙasarsa takunkumi iran na ta bakin shugaba ruhanin ta ce babatu da kuma rashin niyya ba zai warware takardamar da ake ciki ba game da yarjejeniyar nukiliyar kasar ta iran dole ne sai an ɗauki matakai a aikace. ya kara har cewa idan dai har amurka ta ɗige wa iran takunkumi to ita ma iran za ta dakatar da matakan da take ɗauka game da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da ita a shekarar 2015 shugaba ruhanin wanda ke bayyana hakan a taron mambobin gwamnatinsa ya kara da cewa abu ne mai sauki rage iran takunkumi idan dai har gwamnatin ta amurka tana da kyakkyawar niyyar yin hakan a jamhuriyar Nijar bangarori daban-daban na nuna takaici game da matakin gwamnati na toshe kafar hanyoyin sadarwa na intanet a faɗin kasar Ƙungiyoyin farar hula da dama a kasar sun ƙudiri aniyar shigar da ƙarar gwamnati da kuma kamfanonin sadarwa na kasar game da toshe intanet yau kusan kwana goma. Matakin dai a cewar ƙungiyoyin ya saba wa da kowa yake da shi na sanin halin da duniya take ciki musamman game da labarai. da yammacin ranar 23 ga watan fabrairun da ya gabata ne aka katse kafar intanet a kasar ta Nijar bayan rikicin da ya biyo bayan sanar da sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na biyu wanda dan takarar jam'iyya mai mulki ya yi nasara a cewar hukumar zaben kasar ta Seni masana da dama na danganta toshe hanyoyin na intanet da abin takaici wanda tuni ya haifar da illa ga harkokin jama'ar kasar na yau da kullum yayin da kasashen duniya suka yi gummu da bakunan su kan lamarin babban dan takarar adawa na kasar alhaji muhammad usman ya wallafa a shafin sa na twitter cewa matakin kase intanet din wani yunkuri ne na toshe incin faɗar albarkacin baki to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran kasar rasha ta ce tana nan tana tunanin matakin mai da martani game da takunkuman da amurka ta kakaba mata to don zamu karkare sai Allah kama can an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa musamman san barka da fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya